إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوة رمضان هجرة دبودة دلود أربعين دشدة تقوس قوة هدو دبوبي دا عشرين دبير muna nan dai a cikin aya mafi girma a cikin alkur'ani aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar a cikin suratul baqara alaramma a karanta mana wannan aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم
mun yi bayani cewa wannan aya ita ce mafi girman aya a cikin alkur'ani kuma mun yi bayani cewa wannan aya tana ɗauke da manyan gaɓoɓi guda goma gaba ta farko shine muka fassara jiya Allahu la ilaha illahu Allah wanda ba wanda ya cancanci a bauta masa bisa gaskiya sai Allah mun ce al'ila yana nufin alma'aluhu wanda ake bautawa, alma'abudu hubban wa ta'aziman wa haufan wa raja'an, wanda ya cancanci a bauta masa don ana sansa, don ana girmama shi, don ana kwaɗayin samun rahamarsa, don ana tsoron gamuwa da azabarsa. Shi ne Allah subhanahu wata'ala domin shi yake da abin da za a so shi, shi yake da abin da za a girmama shi, kuma shi yake da abin da za a yi kwaɗayin samu, kuma shi yake da abin da ake tsoron gamuwa da shi na azabarsa. Shi sa wani malami ya ce, Idan watan Ramadana ya kama, ka sanya abubuwa guda shida a ranka. Abu na farko, ka riƙe Alƙur'ani, ka kuma riƙe sallah. domin Allah ta'ala ce, wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah ta'ala ce wanda suka yi riko da littafi, ka riƙe alƙur'ani, ka karanta alƙur'ani, ka fahimci alƙur'ani, ka yi aiki da alƙur'ani. Ka karanta alƙur'ani haƙƙa tilawatihi, tilawatul huruf, tilawatul tadabbur da tilawatul amal. ka fahimci alƙur'ani ka karanta alƙur'ani kuma kai aiki da alƙur'ani wani malami yana cewa hal na ƙara'ul ƙur'ana am alƙur'ani ya ƙura'una shin mu muke karanta alƙur'ani ko alƙur'ani ne yake karanta mu mu muke karanta alƙur'ani ko alƙur'ani ne yake karanta mu domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rike alƙur'ani suka gyara duniya da alƙur'ani mu ko yau ga Qur'ani a hannunmu kanmu ma mun kasa gyarawa gidajenmu ma mun kasa gyarawa unguwanninmu ma mun kasa gyarawa siyasarmu mun kasa gyarawa tattalin arzikinmu mun kasa gyarawa alaƙa tsakaninmu ma mun kasa gyarawa zamantakewa tsakaninmu mun kasa gyarawa mu Qur'ani yace mu karatu amma jahilai sun fi yawa a cikinmu Qur'ani yace mu nemi kuɗi amma matsiyata da matalauta sun fi yawa a cikinmu Ƙur'ani ya ce mu haɗa kanmu yau a rarraba muke. Ƙur'ani ya ce mu so juna yau kan mun zama maƙiyan juna. Ƙur'ani ya ce mu zama ‘yan uwan juna, amma yau kusan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Innamal mu'minu innamal mu'minuna ikhwa. Ya yi wallazina amanu wa kunu ibadallahi ikhwana inda abin da ya faɗa ah, hadisi ya faɗa ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum haka qur'ani yace mana wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فالقرآن in an rike shi an fahimce shi an karanta shi an yi aiki da shi za a samu ɗaukaka za a samu girma za a samu albarka za a samu daraja za a samu mutunci za a samu ɗaukaka tattalin arziki zai gyaru siyasa za ta gyaru zamantakewa zai gyaru al'amari tsakanin jama'a zai gyaru wa qulu lin-nasi husna hatta maganar da zaka faɗa wa mutane mai kyau sai da Qur'ani ya gaya maka yaqulu allati wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan sahabbai sun yirka Qur'ani sun gyara duniya yau ga Qur'ani a hannu mun kasa gyara kanmu to muke karanta Qur'ani ko Qur'ani yake karanta mu yace to wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala sannan ka kula da sallah ka tsara wa kanka sallah kada ka bari sallar farilla ta dinga wuce ka a jam'i ko ta wuce ka a lokaci kai sallah mai kyau a ƙara da nafilfili rawatib kafin azahar bayan azahar bayan magariba bayan isha kafin asuba da kuma qiyamul layl da tahajjudi da tarawihi da asham ai sallah a kusanci Allah a karanta Qur'ani a kusanci Allah idan kana karanta Qur'ani to kana magana da Allah idan kana sallah to kuna ganawa da Allah walazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala inna la nudhi'u ajra al muslihina sana abu na uku da na hudu mu rike wato girmama Allah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Wannan wata ne na girmama Allah, wata ne na girmama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, mu bayyanar da tauhidin kaɗaita Allah da bauta, mu bayyanar da tauhidin kaɗaita manzon Allah da biyayya, mu kore shirka ta hanyar faɗan la ilaha illallah don mu tabbatar da tauhidi, mu kore bid'a ta hanyar faɗan Muhammadu Rasulullah don mu tabbatar da sunna. Domin faɗan la ilaha illallah tabbatar da tauhidi ne da kore shirka. Faɗan Muhammadu Rasulullah tabbatar da sunna ne da rushe bida. Duk wanda ya tsaya akan la ilaha illallah to ya tsaya akan tauhidi. Wanda ya tsaya akan Muhammadu Rasulullah to ya tsaya akan sunna. Da sunna da tauhidi su ne matakan tsira. da shirka da bid'a su ne matakan halaka. Duk wanda ya girmama annabi, ya so annabi, ya ba annabi, alayhi salatu wasalam, ya koyi halayen manzon Allah, to yana da rabo a cikin warafa ana laka zikirak. Sai Allah ya ɗaukaka shi duniya, sai Allah ya ɗaukaka shi lahira. Wanda ya watsar da koyarwa annabi, ya watsar da addinin annabi, ya watsar da sunnar annabi to yana da rabo a cikin inna shani aka huwal abtar sai yayi mummunan baya sai yayi mummunan karshe sai ya zama abun tozartacce a duniya kuma Allah ce inna shani aka huwal abtar duk makiyinka duk mai kushe ka sai ya zama mai yankakken baya wa rafa'ana laka zikran Allah ce mun ɗaukaka ambatonka to duk wanda ya ba annabi shi ma sai Allah ya ɗaukaka ambatonsa waɗannan su ne guda biyu, girmama Allah da bauta masa shi kaɗai, da ƙaunar rahamarsa, da tsoron azabarsa, da nuna masa ƙauna. San manzon Allah, da bin manzon Allah, da gaskata manzon Allah, da kishin komai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, da gabatar da abin manzon Allah akan na kowa. Ya ce, fi Rasulillah uswatun hasana, ka aikata abu don manzon Allah ya aikata, ka aikata abu yadda manzon Allah ya aikata. ka aikata abu domin manzon Allah ya aikata, alayhi salatu wassalam. To sannan na biyar da na shida, ka roƙi Allah ya sa ka aljanna, ka roƙi Allah ya tsare ka wuta. Ka roƙi Allah ya sa ka aljanna, ka roƙi Allah ya tsare ka wuta. Wani sahabi ya ce, Ya Rasulallah, na ji kana addu'a da yawa, na ji sahabbanka ma suna addu'a da yawa, amma ni ban riƙe addu'o'inku ba. Sai ce, To me kake cewa kai? yace ni sa dake Allahumma ni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar annabi ce mu abin da muke faɗa ke ba ka gama addu'a kenan ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to me zaka roƙa wanda ya wuce wannan Allah ka bani aljanna ka tsare ni wuta sannan ka yawaita istighfari ka yawaita istighfari kafin minti biyar a sha ruwa da bayan minti biyu bayan an sha ruwa kai wasa da wannan lokacin kafin a sha ruwa ka aje komai ko kai ta istighfari ko kai ta salati ko kai ta addu'a ko kai ta salatin annabi ko kai ta istighfari ko kai ta tasbihi har lokacin shan ruwa ya same ka bakin ka yana ambaton Allah sannan an sha ruwa ka yi addu'a ka sake daga hannu ka gaya wa Allah wannan lokacin ba na wasa bane domin ya ce mutum uku ba a mai da addu'a su mai azumi hina yufdir lokacin da yake shan ruwa ba a mai da addu'arsa, da kuma lokacin da kake cikin azumi, da lokacin da kake sahur, da lokacin da kake buɗe baki, da lokacin da kake cikin azumi, lokaci ne masu albarka. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, Allahu la ilaha illahu a nan gaban muka tsaya, za mu tashi alhayu alƙayyum. Alhayu alƙayyum. Waɗannan sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda mun ce wannan aya tana kunshe da sunayen Allah guda biyar. Akwai Allah, akwai Alhayyu, akwai Alƙayyum, akwai Al'aliyu, akwai Al'azimu. Waɗannan sunayen Allah guda biyar da suka zo a cikin wannan wato a sura ko a cikin wannan wato aya. Ita wannan aya an siffanta Allah da Alhayyu, me ma'anan Alhayyu rayayye wanda rayuwarsa ba ta gabata da rashi ba kuma ba za ta biyo bayan ƙarewa ba gaira musbuqatin bi adamin wala malhuqatun bi fana'in wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen da baya mutuwa Allah shi yake da cikakkiyar rayuwa wacce babu tawaya babu mutuwa ba farko babu ƙarshe a cikin rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Alƙayyum daga ƙiyam ne, ƙama ya ƙumu ƙiyam, asalin ƙiyam ka tsaya, to amma na cewa wane ya tsaya min, me ake nufi? Wane ya tsaya min, ko za ka tsaya min, ai wane ne ya tsaya masa, ana nufin me kenan. nan. shi ya ɗauki nauyinsa da kula da shi, da kare shi, da kiyaye shi, da wadata shi, da ba shi kariya, da shiga masa gaba, shi sa ke cewa wani shi ya tsaya masa. To sai Allah ya ce, Al-Qayyum, alawa zani fai'ul, Qayyum daga ƙama ya ƙumu ƙiyam, sai aka gina shi alawa zani fai'ul, sai zama Qayyum, alawa zani Qayyum, ma'ana wanda iwadata da kansa iwadatar da waninsa. Babu mai wannan sunan sai Allah, babu mai wannan sifar sai Allah, wane ne shi akan kansa ya wadatu, baya buƙatar komai, baya buƙatar kowa, amma da komai da kowa suna buƙatarsa. Shi ne Allah ta'ala, babu wanda iya isa ya ce ni na wadatu da kaina, babu shi. Ya ayyuhan nasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الحياة ضد الموت إذا أنت رأيوا شيني كيش يرمتوا الحي ضد الميت إن أنت رأيي شيني كيش يروندا يكي متوا وحي حياة وحي يحيا aka ce wa hayya ya haya ya hayyu sai a ce fa huwa hayyun fa huwa hayyun lazi la yamut wa tawakkal ala alhayyi allazi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi ibadihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ta'ala ce ka dogara da wanda yake mai cikakkiyar rayuwa wanda baya mutuwa ka kuma yi tasbihi tare da sunansa sannan Allah yana da cikakken sani da abin da bayansa suke aikatawa na laifuffuka. Allah ya siffanta kansa da wannan sifa ta alhayyu a cikin alkur'ani a gurare da dama, daga ciki a wannan guri suratul baqara aya ta 255 akwai a cikin suratu Ali Imran aya ta 1 alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum haka a suratu Taha aya ta 111 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هكا سورة الفرقان آية 58 وتوكل على الحي الذي لا يموت هكا ناتشن سورة الغافر آية 59 نما الله تعالى سبحانه كنسا دچوا شيني الحي وهو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين waɗannan su ne gurare wanda Allah ta'ala siffanta kansa da cikakkiyar rayuwa alhayyu hayatan kamilatan Allah shine mai cikakkiyar rayuwa kuma wadatacce mai cikakkiyar wadata Malam Abu Ubaid yake cewa in an ce alqayyum wata kira ta zo alqayyam alqayyam wata ta zo kira'ar alqayyim alqayyim qayyim qayyiman la yunzira ba'san shadidan qayyiman ta zo ƙayyam, ta zo ƙayyum, ƙayyum, ƙayyam, ƙayyim. Duk yana nufin me daga ƙama ne aka gina shi akan waɗannan a fa'al ɗin wanda yake nuna mubalaga da kaiwa mutuƙa da kaiwa ƙarshe wajen wadatuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kan kansa da kuma ɗaukan nauyin wadatar da kowa da kowa. Wadatar da kowa da kowa, da kula da kowa da kowa, da tsayawa kowa da komai Allah subhanahu wata'ala ne yake shine Abu Ubaida yake cewa al-qayyum shine al-qa'im wa huwa ad-da'im allazi la yazul shine titir shine dindindin wanda baya karewa al-Imam al-Baihaqi yake cewa wa huwa al-qa'im wa huwa al-qa'im ad-da'im bila zawalin Allah ta'ala shine tsayayye wanda yake kuma baya gushewa al-Imam al-Qurtubi yake cewa al-qayyum min qama shina nufin daga qama ne alqaimu bi tadbiri ma khalaqa shine wanda ya tsaya wajen gudanar da abin da ya halitta ma'ana da yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta aikin Allah ne shi kadai ba ba wanda ita ya shi ba wanda suka yi tarayya ba kuma me yi sai shi halitta aikinsa ne shi kadai mallakar halitta nasa ne shi kadai gudanar da halittar aikin Allah ta'ala ne shi kaɗai, da shi ne ma'anan alƙayyum. Shi na limamul khattabi yake cewa alƙayyum wa huwa alƙa'imu da'in bila zawali, shi ne wanda yake wadatacce wanda kuma yake titir baya gushewa. Al'imamu sa'adi yake cewa alhayyul qayyum shi ne kamilul hayati, shi ne cikakkiyar rayuwa, kana raye kana wadace, abinda kowa bai da shi kenan. Ba ka da kai kanka, sannan ba ka da abin kanka, ma'ana ba ka da kai kanka, ba ka da iko ka sa wa kanka lokaci na cewa zan zauna a duniya dindindin. A, wanda ya shigo da kai duniyar ya maka iyaka, abin da ya baka a duniyar ya masa iyaka, mu mutane muna da iyaka, ita kanta duniyar tana da iyaka. Akwai lokacin da kowa zai ƙare, nan da shekara ɗari mai zuwa, shekara ta dubu biyu da ɗari biyu, dubu biyu da ɗari, kaɗan za ka samu a nan, ɗan dubu biyu da nawa, da nawa, to dubu biyu da ɗari saura shekara nawa, saba'in da biyar, to kowa ya ɗora wa kansa saba'in da biyar a shekarun da yake da shi yanzu, nawa kenan. Wannan kai yaro shekara ka nawa? shekara ka nawa? Tara, don an ɗora maka saba'in da biyar nawa kenan. To, nan da shekara ta dubu biyu da ɗari, wannan yaron mai shekara tara ya zama ɗan shekara tamanin da hudu. To, kai yanzu kan nawa kenan. To, da haka ƙabari na jiranmu duka, ba dukkanmu ne a nan za mu ga dubu biyu da ɗari ba. ɗari kawai nan saba'in da biyar mai zuwa. Na'am? In ma ka kai shekarun da kake yanzu aka ɗora ma saba'in da biyar, kai da kanka za ka dinga fatan Allah ya sa ka tafi kabari. Don ko ka zama kaya, ko ka zama wani daban kun ga ashe rayuwarmu tana da iyaka sai ka kai lokacin da kai da kanka za a ce ga nama ka ce a'a kai kana ma tsakar rayuwa kana cikin arzikin da wadatar sai zo a ce ma kakka sha ruwan sanyi kakka kwana a ɗaki mai AC kakka ci nama na'am kakka sha sukari kakka ci gishiri na'am to me zaka ci ka ce a ɗan haɗa ɗan zogale da ɗan lamsir da dinkin na'am da rama da ɗan kaɗan na yaɗiya kaɗan haɗa da kuma kulubutu eh wannan shine rayuwar haka mai rayuwa wanda baya mutuwa shine Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut rayen da baya mutuwa shine Imam Sidi yake cewa al-hayyul qayyum kamilul hayati al-qa'imu bi nafsihi wanda i wadata da kansa bai bukatar komai a gurin kowa al-qayyum li ahli samawati wal ard kuma wanda ya tsayawa samma ya tsayawa kasai al-qa'im bi tadabirihim kuma shi yake gudanar da su wa arzaqihim shi yake zo musu da arziki wa jami'i ahwalihim duk wani kai komansu da motsinsu yana cikin gudanarwa Allah. Falhayu aljami'u lissifati zat, shi hada siffofi na zati, shi sa ake kiransa rayayye. Shekul Islam yana cewa, ai, alhayu ma shi ne yake nufin wato ismullahi al'azam, alhayu shi ne ismullahi al'azam, ita domin dukkan siffofi suna koma ne zuwa ga mai rai. In ba rai, ai ba kowace sifa kuma da za a siffanta wani da ita. Shi yasa ya ce, alhayu shine wato aljami lisifati zat wal qayyum aljami lisifati af'al shine ibn qayyim yake wasa Allah ta'ala yace haza wa min awsafihi al qayyum yana da sifofin Allah al qayyum wal qayyum fi awsafihi amrani a siffanta Allah da al qayyum a cikin zatin sa kala biyu ne ihdahuma al qayyum qama bi nafsihi wal kawn qama bihi humal amrani shine alqayyum wanda iwadatu da kansa sannan kuma dukkan halittu suna da bukata a gurinsa sun tsaya ne da shi wajen samar da su da mallakar su da gudanar da su fa awwal istighna'uhu an gairihi yace na farko in an ce alqayyum wanda iwadatu da kansa wal faqaru min kullin ilaihi sani sannan komai da kowa yana buƙatarsa, yana da buƙata a gurinsa, subhanahu wa ta'ala, wal wasu bil qayyumi zu sha'anin azim, yace siffanta Allah da cewa wadatacce, wadata cikakkiya ta kowace fuska, yace wannan al'amari ne mai girma, haka za mausufuhu aizan azimu shani, haka wanda aka siffanta shi da wannan ɗin. wato ya nuna shi ma mai girman sha'ani ne, walhayu ya tuluhu, sannan kuma sai ƙara da rayayye, wadatacce rayayye, wadatacce rayayye, fa'ausaful kamali, humalil ufki sama'i haƙutubani, ya ce dukkan siffofin Allah ta'ala suna komawa ne ko sifatun zati ko sifatun fi'ili. Sifatun zati tana komawa zuwa ga alhayu. صفات الفعل تنقوم أزواجا القيوم فالحي والقيوم لم تتخلف الأوصاف أصلهما أصلا هما ببيان yace dukkan sifofin Allah suna komawa zuwa ga siffanta shi da alhayyu da siffanta shi da alqayyum dan haka haza nisman min asma'ihi ta'ala alhayyu alqayyum sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa huma jami'ani likamalil ausafi waɗannan sunaye guda biyu sun tattaro siffofin Allah gaba ɗaya lisfatil ausafi wal af'ali da ayyukan Allah fa kamalul ausafi fi alhayyu cikar rayuwa da cikar siffofi sun tabbata ga Allah da aka kira shi alhayyu wa kamalul af'al fi alqayyum li'anna ma'anar hayy zul hayatil kamila wanda yake da cikakkiyar rayuwa kisa aka sa al hayyu al hayyu al din nan yana nufin wato listigraq al mufidatu listigraq tana nufin cikakkiya wala yazalu hayyan ba zai gushe ba rayayye shine mai cikakkiyar rayuwa subhanahu wata'ala shi yasa in kace al hayyul qayyum to ka zo da cikakken sunan Allah subhanahu wata'ala kuma ka zo da abin da ake jingina wa Allah ta'ala na cika da kuma kamala ga Allah ta'ala. Akwai manci tsakanin alhayu da kuma almuhyi. Alhayu wannan sifa ce ta Allah shi a kan kansa, almuhyi kuma mai ikon rayawa. So mun tashi a cikin babin ƙa'idodi na sifofin Allah sai a ce alhayu ismun min asma'illahi ta'ala, wal hayatu sifatun min sifatillahi ta'ala. Alhayu ismun min asma'illahi ta'ala, wal hayatu sifatun min sifatillahi ta'ala. Da haka kenan sunan ya haɗa abu biyu, al'ismu, subutul ism wa subutul sifa, tabbatar da sunan Allah alhayu da kuma tabbatar da sifar Allah alhayatu. Haka sai mu ce alhayu ismullah wal hayatu sifatullah. Mun tabbatarwa da Allah sunan alhayu, mun tabbatarwa da Allah sunan da sifar da wannan sunan ya zo da ita shine alhayatu. Haka kenan ana siffanta Allah da alhayatu, ana kiran Allah da suna alhayu. Shi ku almuhyi bambancinsa shine shi kuma sai mun tabbatar da abu uku. na farko subutul ism lillah mu ce almuhyi ismun min asma'illah ihya ihya sai mu ce sifatun min sifatillah ta'ala yuhyi wa yumitu sai mu ce atharul ism subutu hukmiha wa muqtadaha sai mu tabbatar da cewa Allah shine mai rayawa sunansa mai rayawa kuma yana rayawa kuma rayawa sifarsa ce rayawa sifar Allah ce, da in ka tashi tabbatar da wannan suna sai ka zo da ƙa'idoji guda uku, na farko an ce almuhuyi, sai ka ce almuhuyi ismun min asma'illahi ta'ala, wal ihya'u sifatun min sifatillahi ta'ala, yuhuyi wa yumitu hukumiha wa muqtadaha wa atharuha wannan shine wato aikatawar aikata kashewar da aikata rayawar ma'ana shi mai rayawa ne, sannan kuma rayawa ɗin sufarsa ce, sannan kuma mu ma mun ga ya kashe, mun ga ya raya. Isa Nubra ce, arini kaifa tuhuyil mauta, nuna min yaya kake kashewa. Arini kaifa tuhuyil mauta, rabiyar lazi yuhuyi wa yumitu, wallahu yuhuyi wa yumitu, rabiyar lazi yuhuyi wa yumitu. الله لا إله إلا هو يحيي ويميت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى شيء كراية متتي الله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب الله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون أنا أكاكاري رايوة gaba ɗaya in baka fahimci rayuwa ba to ka karanta wannan aya wa huwa allazi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur wani babban ma'aikacin gwamnati ne da ya gama aikin gwamnati ya ritaya sai ya saka ɗansa a makaranta ya gama secondary school ya samu result mai kyau yana so ya je ya sami ya zana jam domin ta bashi dama ya shiga jami'a ya ci gaba da karatu sai baban ya kira ɗan su yi hira sai ce ya kai ɗana yanzu me burinka ice buri na tun da result ina yayi kyau na samu na shiga jami'a sai ce bayan ka shiga jami'a fa yace na yi karatu mai kyau in ka yi karatu fa yace na gama na karɓi result mai kyau in ka gama fa yace na tafi na yi bautan ƙasa shekara guda in ka gama fa na karɓi certificate ɗina na na yi bautan ƙasa daga nan fa yace sai na tafi neman aiki sai me sai in samu aiki mai tsoka in ka samu aiki mai tsoka fa yace sai in samu kuɗi ta hanyar wannan aikin in ka samu kuɗin fa yace sai in gina gida in ka gina gida fa yace sai na yi aure in kai aure fa yace sai na haihu in ka haihu fa yace ni ma sai na yi ritaya idan ka yi ritaya fa sai ya shiro ce sai ka mutu sai ka je gaban Allah sai ya maka hisabi shine ƙarshen rayuwa so a cikin lissafin ba ma saka waɗannan biyu thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'una in kai ritaya ka ƙara magana ka gare a duniya aka rama kalla amma saura kuma ka mutu sai ka tashi gaban Allah sai ya tambaye ka abin da ya sa ka kayi ko ba kai ba wannan shine a takaice rayuwa a gurguje rayuwa a dunkule rayuwa yasa Allah ta'ala siffanta kansa cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un shi yasa mutum ya tashi alƙiyar ce rabbana amatta nasnataini wa ahayata nasnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un yaya kuke butulcewa Allah bayan da kun kasance matattu sai Allah ta'ala ya raya ku sannan ya sake kashe ku ya sake raya ku asma'uhu awsafu madahin kulluha sunayen Allah sunaye ne na yabo mushtaqatun qad hamala lima'ani kuma an tsago ta ne alhayyu min alhaya' والقيوم من القيام والله من الإله والعلي من ال من العلي والعظيم من العظمة duk sunayen Allah mushtaqatun ce asma'ullahi ta'ala asma'u awsafin wa a'lam a'lamun wa awsaf asma'ullahi ta'ala kulluha husna duka sunayen Allah masu kyau ne duka sunayen Allah sun cancanci a kira shi da su kuma sun canci a siffanta shi da su subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya cancanci a kira shi da sunayensa, a kuma siffanta shi da siffofinsa subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah ta'ala yake siffanta kansa da wannan yake cewa wa huwa alhayyu allazi la yamut. Shi ne Imam Sayyid yake cewa alhayyu aljami li sifati zat, alqayyum aljami li sifati al-af'al. shine ibnu qayyim yake cewa haza wa min awsafihil qayyum wato waɗannan sunaye guda biyu akwai ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wuturi ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunayen har a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka idan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu za ka ga abin mamaki a rayuwarka shi yasa wasu malamai suka yi amfani da wata ruwaya wacce ta zo cewa sunayen Allah mafi girma suna gurare uku a cikin alkur'ani sai aka ayyana suratul baqara aya ta 255 aka ayyana suratul ali imran aya ta ɗaya. aka ayyana suratu ɗaha aya ta ɗari da goma sha ɗaya wan wan wan. Cewa waɗannan gurare an haɗa suna biyu an kira su ne asma'ul lahil husna ko su ne ismul lahil a'azam ismul lahil a'azam. Cewa ismul lahil a'azam wasu ce suna ɗaya ne wasu ce suna uku ne wasu ce suna biyar ne wasu ce suna shida ne wasu ce a'a kai wannan sunan ɓoyayye ne a cikin sunayen Allah ba amma san wanne ne ba. wasu ka ce a'a wannan suna na Allah ta'ala al'ismul a'azam shi ne alhayu wasu ka ce a'a ismullahi al'azam shine Allah wasu ka ce ismullahi al'azam shine al-qayyum ko al-hayyul qayyum ka hada biyu za mu ga cewa in muka duba waɗannan gurare guda uku za mu ga an rakkaba waɗannan sunaye na Allah guda biyu shi al-qayyum bai zo shi kadai an siffanta Allah da shi ba sai aka hada shi da al-hayyu shi ko al-hayyu ya zo shi kadai an siffanta Allah da shi kamar da muka karanta waɗancan ayoyi wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut da kuma huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahu din haka asifata Allah ta'ala anan da alhayyu alhayatal kamila sannan alhayyul qayyum Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma suka ce waɗannan sune sunayen Allah to mutum yana da bukata yana da damuwa ka dinga halarto da ma'anar sunan ba wai kawai ka ta jin sunan ba me kake nufi da alhayyu me kake nufi da alqayyum ya Allah na san kai ne rayayye mai cikakkiyar rayuwa wanda rayuwarka ba ta da farko ba ta da ƙarshe ni ko rayuwata tana da farko tana da ƙarshe ya Allah na san kai ne wadatacce wanda ka wadata da kanka kuma kake wadatar da kowa da arziki da wadata a hannunka suke kai kake ba da ilimi kai kake ba da mulki kai kake ba da kuɗi kai kake ba da daraja kai kake ba da ƙima kai kake ɗaukaka mutum ba mai ƙasƙanta shi kai kake ƙasƙanta mutum ba mai girmama shi in ka kalli wannan aya da ta zo da abubuwa guda goma sha ɗaya da aka jingina ma Allah ba mai yin wannan abin sai Allah to in kana halarto da alhayyul qayyum ka dinga fassara shi da waccan ayar wace aya ce ayoyin nan guda biyu na suratu ali imran qul allahumma qul allahumma me ma'anan allahumma ya allahu larabawa mafi yawa za su kira sunan Allah Allahu ba sa sa ya ulnida'i a farko to sai a dunkule wata mimun ai mata shadda sai ta zama abakacin ya unnida' da ko ba a son ya'un nida ɗin ta gabaci sunan Allah sai a jinkirta ta don sunan Allah ya gabata a samu albarkacin farawa da shi. In ka ce Allahumma ma'anarsa ya Allahu, sai ka ce malikal mulki shi ne matakin farko, malikal mulki, ashe duk wani mai mulki ara masa akai, duk wani mai mulki ‘yadda ma aka ba shi ‘yan tsukkun nan, ko dai zuwa ƙarshen tenuwarsa ko zuwa ƙarshen rayuwarsa. Idan mulkinka bai da tenuwa, ai rayuwarka tana da tenuwa. Ko? Yawwa, ko ƙarshen mulkinka, tenuwarka ko ƙarshen rayuwarka, dole dai za ka tafi kaban mulkin. Fir'auna da ya taƙama ya ce, Alaisali mulku Misira, yau ina Fir'auna, ina Misira, Misira na nan, Fir'auna baya nan. Saboda ya ce shi ne mai mulkin Misira, Allah ya ce, a ina, Misira dai ai tana nan, amma kai kam za ka taho. tun yana gaban Allah ya karɓi hisabinsa. Saboda haka malikal mulki, ƙulillahumma malikal mulki, sai ce mai tu'util mulka man tasha. Kana ba da mulki ga wanda ka ga dama, a nan ana kuskure sai a ce Allah yana ba da mulki ga wanda yake so. Ana kuskuren fassara mashi'a da mahabba. Ita mashi'a ganin dama ce, mahabba kuma ita ce soyayya. sai dai ka ce kana ba da mulki ga wanda ka ga dama, to tun da ganin dama ne zai iya ba kafiri, zai iya ba musulmi, zai iya ba fasiki, zai iya ba fajiri, zai iya baka mulki ya zama dalilin tsiranka, zai iya baka mulki ya zama dalilin halakarka, zai iya baka mulki kai adalci, zai iya baka mulki kai zalunci, zai iya baka mulki na a san da ya ga dama kuma ya karbe a san da ya ga dama. Zagon sai ce Allah yana ba da mulki ga wanda yake so, yana kwace mulki ga wanda yake so in yana son ka zai kwace ma mulki so da haka yana bada mulki ga wanda ya ga dama yana kwace mulki ga wanda ya ga dama so da haka sai zama kowa ma zai samu kenan ashe mulki akan kansa ba shine darajar ba abinda aka yi da mulkin shine daraja ilimi akan kansa ba shine daraja ba me aka yi da ilimin shi ke jawo daraja kuɗi akan kansu ba su ne daraja ba me kai da kuɗin su suke jawo daraja so mutum zai iya samun kuɗi kuɗin su halaka shi zai iya samun ilimi ilimin ya halaka shi zai iya samun mulki mulkin ya halaka shi haka zai iya samun mulki mulkin ya zama dalilin tsiransa zai iya samun kuɗi kuɗin ya zama dalilin tsiransa zai iya samun ilimi ilimin ya zama dalilin tsiransa don haka akwai kuɗi mai amfani akwai mulki mai amfani akwai kuma ilimi mai amfani haka akwai kuɗi mara amfani akwai mulki mara amfani akwai kuma ilimi mara amfani a'udhu bika min ilmin la yanfa annabi alayhi salatu ya ce ka tsere ni daga ilimin da bashi da amfani ilimin jayayya ilimin musu ilimin gardama ilimin takama da nuna isa da fankama duk wanda ya nemi ilimi dan ya jayayya da jahilai duk wanda ya nemi ilimi dan ya ja'in ja da malamai duk wanda ya nemi ilimi don ya nuna shi wane ne fannaran nar ya jira shiga wuta saboda shi yasa malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u sai ce me wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u kun ga biyar kenan malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u nawa kenan biyar sai ce biyadikal khairu duk wani alheri da kake nema biyadihi yana hannun Allah sai ya sako wallahi in bai sako ba sai ka je kasuwa ka gama nema baka samu komai ba sai ka je noma ka je kai noman baka samu arzikin ba sai ka je kai kiwon baka samu arzikin ba sai kai digirin digirgir din abinda zaka ci ma sai ya gagara sai ka zagaye duniyar nan kana tallaba mai siye saboda biyadikal khairu a zo wanda alherin yake hannunsa a nema a gurinsa sai ce me sifa ta bakwai innaka ala kulli shay'in qadir domin komai da komai suna ƙarƙashin ikonka tulijul laila tin nahari wa tulijin nahara tin laili wa tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayyi wa tarzuqu man tasha'u bimaza bi ghairi hisab in Allah ya tashi maka arziki ba lissafi ita turo maka arziki ba lissafi a karamata saboda haka a nemi arziki a gurin Allah shi yasa wannan suna yake da kyau mutum ya haddace shi ya rike shi ya san ma'anarsa ya san fassararsa ya kuma sa shi cikin addu'o'insa ya dinga tawassali da shi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu me ma'anar bi rahmatika astaghiithu ina neman fadanci ina tawassali ina kamun kafa ina neman shiga ina maka kirari bi rahmatika nayi tawassali da rahamarka wanda ya tawassali da rahama Allah yayi kamun kafa da Allah ya masa abu dan rahamarsa ma'ana yayi yayi tawassali bi sifa min sifatillah ya kira suna daga cikin sunayen Allah kuma yayi tawassali bi sifatin min sifatillah bi sifatin min sifatillah kaga an samu abin da ake kira tawassali bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi a cikin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu kai tawassal sannan ka faɗi me kake nema bi rahmatika astaghithu ina neman agaji ina neman kulawa ina neman tsayawarka bi rahmatika kai min wannan dan rahamarka ba dan na isa ba kisa da aljanna da arziki da wadata da imani da jin daɗi da lafiya duk ƙarƙashin me ake samu ƙarƙashin rahamar Allah kisa kace bi rahmatika as tagisu iz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum lokacin da kuka nemi agaji kuka nemi taimako kuka nemi tsayawar Allah sai Allah ya amsa muku ya tsaya muku don haka ka sanya wannan addu'a cikin addu'o'inka na dare ka dinga tawassali da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin وأصله لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء واتو بنن النبي يونس ita ma tana cikin wato waɗanda aka siffanta sunan Allah subhanahu wata'ala da shi shi yasa Allah ta'ala siffanta kansa da wato cewa alhayyu alqayyum sai ce la ta'khuzuhu sinatun wala naw wannan cika ce kamar cikon bayani ne na waɗannan sunayen to tunda Allah rayayye ne mai cikakkiyar rayuwa a inda za a gane kai baka da cikakkiyar rayuwa shine kai bacci yace la ta'khuzuhu sinatun wala nau, bacci da an gaje, gyangyaɗi ko? Gyangyaɗi ake cewa ko an gaje, gyangyaɗi ko an gaje, kai haka irin haka ɗin nan kana yi kana tangaɗi, a tangaɗi da makar makar. An gaje shi ne gyangyaɗi, ko ka ce gyangyaɗi ko ka ce an gaje, to wannan baya kama Allah. Saboda me, li kamalu hayatihi wa qayyumiyatihi saboda cikakkiyar rayuwarsa babu tawaya da kuma cikakkiyar wato wadatarsa baya bacci baya gengedi a cikin alkur'ani an gaya mana matakan bacci guda biyar na farko shine sinatun shi sinatun shine wato farkon bacci farkon shine gengedin ko an gaje la ta'khuzuhu sinatun wala nawm sai nu'as nu'as izhiga shi kuma nu'asa ay amanatan minhu shi kuma farko farkon bacci mai dadi wanda irin ka gaji din nan kana son kai bacci kuma da farko sai ka tafi guri mai kyau ka kwanta in zafi ake ka samu katifa mai laushi ka sa fulo karkashi AC na kada ka na'am shine Allah ya siffanta muminai lokacin da suka samu kwanciyar hankali shi zuga shi kuma nu'asa amanatan minhu shine farkon bacci mai daɗi sannan akwai kuma huju'u huju'u shi kuma bacci ne mai yankewa kayi ka farka kayi ka farka shine huju kanu qalilan min al-layli ma yahja'un al-huju'u bacci mutaqatti kana yin baccin kana farkawa sai a kira shi huju'u sannan akwai ruqud ruƙud shi kuma bacci ne mai dogo, dogon bacci. Wata hasabuhum aiƙazan wahum ruƙud. Wata hasabuhum aiƙazan wahum ruƙud sai da suka shekara ɗari uku da tara suna bacci. Shine Allah ya ce, wata hasabuhum aiƙazan kana zatansu a farke, wahum ruƙud, amma bacci suke yi mai nauyi. Suna yin bacci mai nauyi, da haka ruƙud an ce raƙada ya yi bacci amma baccin ya yi nauyi. Sannan akwai kuma ƙailula, ƙailula shi ne wanne, kanu ƙalilan min a auhum ƙa'ilun, ƙa'ilun shi ne ƙailula, ƙailula shi ne ɗan baccin nan da ake yi da ɗan da rana kafin azahar ko bayan azahar mu basharata. An ce ƙailula sukan yin ta ne kafin azahar, wasu ka ce a bayan an yi sallah azahar suke yin ƙailula zuwa la'asar. To mutum sai ya samu fawa ya samu ƙarfi ya rage bacci, sai tashi da daddare ya ta tilawa ko ya tashi da daddare ya ta sallah ko ya tashi da daddare ya ta nazari ya haddace littattafai da yawa to sukan rage wa kansu nauyin bacci da yin kailula waɗannan su ne matakan bacci guda biyar da Allah ta'ala ka ci alkur'ani amma akwai irin su wasnu akwai tarniku akwai kara akwai al-igfa'u akwai at-tagfiqu akwai at-tahwimu akwai at-tasbihu duk waɗannan maratib ne na bacci kowanne da sunansa in ka duba cikin fiqhul lugha na sa'alibi zaka ga maratibun naw amma waɗannan sune a cikin alqur'ani to sai Allah ta'ala ce la ta'khuzuhu sinatun wala naw wadata ce ta Allah ta sa baya bacci akwai wani asar da ake kawowa wasu ce hasanun ne annabi Musa ya tambayi Allah ta'ala Allah la ta'khuzuka sinatun wala naw baka bacci baka gengedi ma'ana yana ga abin cikar ta kai cika, kamala ta kai kamala. To, amma sama da ƙasa da abin da ke tsakanin duk kai kake kula da su. To, sai aka cewa nan Musa ya riƙe kwalabe guda biyu an cika su da ruwa. Ya riƙe kwalabe guda biyu, ya tsaya cak, to aka tsaya kafa ka bari kwalaben nan su faɗi. Can, can, can, sai bacci yana zuwa sai saki kwalaban inna la yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min min ahadin min ba'dihi Allah shine ya rike sama ya rike ƙasa ba sa gushewa da Allah zai sake su to ka gaya min wanda ya isa ya rike su To kaga kenan Allah baya bukatar bacci ko gengedi. Inda a kaddara Allah zai gengedi ya da nun mutu. kenan akwai wani lokaci da zaka buƙaci Allah babu shi saboda me yayi bacci ko ka buƙaci Allah babu shi yana gengedi don yana gengedi waɗannan halittun da duk da shi muka dogara shi yake ci da mu shi yake sha da mu shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake ɗaukakawa shi yake kaskanta duk da ake kuka ya sani duk da ake dariya ya sani duk wani tsayayye ya san da tsayuwarsa duk wani zaunanne ya san da zaunannansa duk mai tafiya ya san mai dawowa ya san da dawowarsa duk kifin da ke cikin ruwa duk gabaki ɗaya shi yake ci da su duk ƙwarin da ke cikin ƙasa da na tudu da wanda ake gani da ido da wanda ba a gani da ido duk a ƙashinsa suke ci shi yake budget na duk abin da ake bukata ya san da kowa ya san da komai ya san kowa irin abin da yake bukata wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin to kaga ai dole a siffanta Allah da cika da wadata da isa subhanahu wa ta'ala don haka ne la ta'khuzuhu sinatun wala nawm bacci baya riska Allah baya kiya kace la ta'khuzuhu ma'ana ita sinatun din ce bata zuwa saboda bata isa ta zo ba akwai kayi bacci akwai bacci yayi ka to shi Allah ta'ala baya bacci sannan bacci baya yin Allah shi yasa aka ce sinatun a shine fa'il la ta'khuzuhu la harfu nafyin ta'khuzu فعل مضارع مرفوع بالضمه لتجرده من النواصب والجوازم ودنن ضمير ne muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulin bihi sinatun fa'ilun marfu to sai yace sinatun bacci ita akan kanta la ta'khuzuhu la ya'khuzuha wa la ta'khuzuhu shi baya bacci baccin baya yin sa subhanahu wataala sannan wala naumu wato la ta'khuzuhu naumun kenan haka bacci ba ta kama shi ko baya kama bacci ba bacci domin bacci alama ce ta tawaya alama ce ta gajiya alama ce ta kasawa alama ce ta baka isa ba don ka isa ka hana kanka bacci ko ka ce ka daina bacci na'am shi yasa la ta'khuzuhu sinatun wala nawm me yasa bacci baya kama Allah gangadi baya kama Allah sai ka kuma baka ce li kamalu hayatihi wa kamali qayyumiyatihi saboda me yasa bacci baya kama Allah ta baya abin nan gangadi baya kama Allah saboda cikar rayuwarsa cikakkiyar rayuwa ba ta buƙatar bacci cikakkiyar wadatuwa ba ta buƙatar gangadi subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana nan ba ba a sauri don ba za mu zo mafi girman aya mu wuce ta da gudu ba. Don to ina za mu, ko kuna sa a ruga da gudu? To shi kenan. Daga TikTok, Malam don Allah wanda tsananin wahala ta sa har ya karya azuminsa yaya zai yi tsananin wahala. Ba wahala ba tsananin wahala. Ita tsananin wahala shine malamai suka yi mata fassara guda uku. Tsananin wahala shine abin da zai haifan maka da ciwo. tsananin wahala shine abin da zai sa kana ciwon ciwon ya ciwon ya ƙara girma tsananin wahala shine kana cikin ciwo wannan wahalar ta sa ciwon ya ki warkewa ko ya samu jinkirin warkewa duk aka samu ɗaya daga cikin ukun nan to kawai a sauke azumi domin Allah bai ɗora maka azumi dan ya kashe ka ba ta ila allakum tattaquna ba la allakum tamutuna ba la allakum tattaquna dan ku samu takawa amma samun wahala matsakaiciya dama Allah ya san za a sha wahala matsakaiciya shi yasa ya ce ka a ci ka a sha ka kuma aje ma iyali ya toshe maka kofar sha'awa saboda dan adam yana da tukwane yana da korai guda uku akwai ƙwaryar zuciya wacce ake son a cika ta da imani akwai ƙwaryar hankali wacce ake son a cika ta da ilimi akwai kuma ƙwaryar uwar hanji wacce ake son a cika ta da tuwo to sai Allah ta'ala ya rage maka ƙwariyar tuwon domin ka samu damar cika ƙwariyar hankalinka da kuma ƙwariyar zuciyarka. So da aka kama wata tarbiyya ake maka cewa Allah nan da kai imani da shi ka yadda da shi, to bari ya gwada imanin nan naka duk wanda ya azumi ba munafiki ba ne. Haka malamai suka ce duk wanda ya azumi ba munafiki ba ne. domin munafiki ba zai iya azumi ba dan ba wanda ya san ana azumi sai Allah saboda in kana son ka gwada ƙwariyar imaninka to azumi ne zai gwada ba wanda ya san kana azumi sai Allah zaka iya kin niyya zaka iya shiga daki ka samu malmala ka sa mata miya ka cinye ta ka goge bakinka ka fito kana kwash anya zamu iya kaiwa duk duniyan nan duk duniya nan waye sai ya hango malmalatu a cikinka. Ashe kaga in dai har kai azumi baka ci ba baka sha ba la a fili wala a ɓoye ya nuna kana da imani da Allah. Saboda ba abin da yake bayyanar da imani nan take kamar azumi. Shi ce as-sawmu li as-sawmu li azumi nawa ne wa ana ajazibi ni nake sakayya da azumi. Saboda haka bawan Allah in wahala ta yi tsanani da ka ce wahala sai mu ce haba aka rama kalla ai dama ana shan wahala amma da kace tsananin wahala ka kula da kyau in kace malam ina azumi ina shan wahala sai ce ni ma haka amma abinda nake san Allah zai min shi yasa na jura wahalar kuma wahalar ma ta me zaka ga ba kauya a kauye tayo itace ta goyo jariri ta rike fatanya kuma tana azumi zaka tarar da mutum yana dako ya ɗauro kaya a kansa, wani yana tallan turmi, ya to turmi, ya ɗora turmi ƙarami a kan babba kuma ya riƙe taɓare a hannunsa, kuma ya shiga unguwa na ase turmi da taɓarya, ya wuni kuma azumi yake. Za ga mutum yana dako, yana ɗaukan shinkafa 50 kg guda biyu, ya je ya sauke kuma azumi yake. Kai kana cikin inuwa sai ka ce baka azumi, wahala kaɗai ba ta sa a ƙiyin azumi, sai tsananin wahala. Malam ina neman shawararka da addu'a, arka, ina da tsohon ciki, mijina ya ƙara aure, sai ya daina zuwa gidana, in na yi waya sai ce in yi masa uzuri, zai zo, kuma ya ƙi zuwan, ko malam a wani mataki ne ya halasta in nemi shika. Haba bai wa Allah abin ya muke yawa. Mijinki ya yi amarya, ke kina da tsohon ciki, kuma baya zuwa. sai kike son kuma ya daina zuwa har abada me dalilin sa daina zuwa har abada in kuka rabu so abin da zaki hakuri zaki maza iri iri ne akwai namiji mai zumuɗi in yayi amarya to uwar gidan nan gani yake ta dan yi hakuri shi yasa wasu wata uwar gidan mai kimiyyar zaman aure in ta ga mijinta mai zumuɗi ne in ya aure sai ta ce na baka wata uku wallahi kafin wata uku zaki ga ya dawo saboda ita ba amaryar dama mai zaruru gane mai yayi ne in ya gama yayinsa da gudu zaki ga ya dawo amma in kika tinkare shi a wannan lokacin to za a yi bari za a yi bari da ka shawarar da zan baki kada ki ce isake ki kada ki ce izo ki kyale shi da Allah ki sa ki yafe masa kuma ki bashi lokaci in ya gama zumuɗinsa ya gama yayinsa na'am ya gama amarcinsa kina zaune za ki ga yazo yayi sallama wani irin mazan kenan in ba ai musu hakan ba rigima za kake ce to ai malam an zalunce to dama ai ba za ka hana a zalunce ka ba sai dan an zalunce kan Allah zai saka maka to wani shi yanzu idan sa a rufe yake idan kika ce sai ya zo, yana ganin sabo ful a nan, tsoho tukub a nan, aba, ba kowa ne yake da imanin da zai ga cewa wannan matar mun zauna da ita, ita ma da haka take, ita ma da budurwar ce, ita ma da sabuwar ce, kuma wannan zumuɗin ba fa sai a aure ba, wani ko sabuwar riga ya tsohuwa zai ga yaƙi wanke ta. wani yayi sabon takalmi sai ga tsohon ajuji ko in yayi sabuwar hula waccan din a daina kai ta gurin wanki wani yayi sabon dinki to waɗancan tsofin da su za a dinga tada kai haka ɗabi'a ɗan adam take da sabo da tsoho saboda haka ki bashi lokaci ki kyale shi kake ce isa keki in ya sake ki yanzu to asara uku kika yi na farko batun ya dawo babu tunda ya sake ki kin bashi duka lokacin ga amarya na biyu ga ki da ciki kina buƙatar tausayawa Na uku kuma wataƙila ce ki fita daga gidansa ma ya kawo amaryar nan. Da kin ga baki da bukata waɗannan duka. Da ai maka babban zalunci ƙara ɗan yi maka ɗan ƙarami. Yanzu kamar matsala biyu ce ta faru, ɗaya mummuna ɗaya mafi muni. To in za mu yi miki fatawa da mummuna da mafi muni, wanne za ki ɗauka? Mummuna ko mafi muni? Mummuna da mafi muni. Mummuna shine mijinki baya zuwa saboda ya yi amarya. mafi muni shine isake ki a daidai wannan yanayi to wanne ne yafi sauki idza tazahamatul mafasidu qaddima akhaffaha idan abu bi ya haɗu duk marasa kyau to ka dauki karamin kar ka dauki babban shi yake nuna kana da hankali don haka wannan shawara ce fa sai ta yi miki in ba ta yi miki ba to kin ga in kika yanke wani hukunci ni dai ga shawara ta tunda shawara kika ce in baki kuma na miki addu'a Allah ya jawo hankalin mijinki kai kuma ka ji tsoron Allah kai din nan wallahi ka kiyaye kanka ka kiyaye gamuwa da Allah yanzu haka zaka yi mata ka dirka mata ciki ka tsofar da ita ka gudu ka bata kai dai baka tsoron Allah kai dai ka kiyaye Allah wallahi baka da kirki yanzu in yakka aka yi haka zaka ji daɗi yakka ta bugo ma waya ta ce mijina na samu ciki cikin ya tsufa ya amarya daina zuwa guri na zaka ji daɗi a wa'aka haka haba la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi haka ka ji tsoron Allah zalunci ne cin amana ne rashin gaskiya ne rashin kirki ne Allah ya shirye ka gobe goben nan in ganka a gidan uwar gida wannan yace malai na hukuncin mutumin da ya rauni da jini ya zuba daga jikinsa to me yace ba shi kenan sahabbai ba ana yaki suna azumi ba kai balle naka raunin ma wani abu ne bige ka badar a cikin azumi aka yi shi sai kuma da aka yi awa shida ana gumurzu tun irin karfe takwas na safe aka fara sai wajen karfe uku aka tsaya kai da baka je badar ba dan ka dan bige cewa ya fito kace ba ka yi azumi ba allazi yasabu min ba'da ma asabahum alqarh bayan sun ji rauni sun yi miki Allah ya ce ku fito da mikin suka ƙara fitowa da mikin a lokacin yakin Uhud so da haka jin rauni jini ya fita baya karya azumi ka ci gaba da azumin ka wannan me Okay, wannan gidajen rediyo ne da suke saka tafsiri akwai GMC TV Gombe suna saka karfe tara zuwa goma na yamma akwai tambari tv a suna sa karfe hudu zuwa biyar akwai progress radio suna sa karfe ɗaya zuwa biyu akwai amana radio suna sawa karfe goma zuwa sha ɗaya to akwai freedom radio su kuma suna sawa karfe uku a biyu zuwa uku akwai arewa radio arewa radio su kuma suna sawa karfe tara na dare zuwa goma akwai kuma wasu rediyon suna nan ɗaruruwa da dubu wasu a social media muke gani mun ba da dama dai kowa ya saka duk wanda yake sha'awa ya saka karatu ya saka to shi yasa wasu kotun taɓa mamawa sai sai mu ji sun saka to kuma haka ake so a yada ilimi Allah ya ba mu sa'a gaba ɗayan mu da wanda suke sakawa da wanda suka ɗauki nauyin da wanda mu sani da wanda mu sani ba duk Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba mu ikon tsayawa kan gaskiya akwai kuɗi dubu ɗari biyar da Alhaji Danjuma Goje ya ce a saka a cikin asusun marayu. Akwai dubu biyar daga hajiya talatu, ta ce Allah biya mata bukatunta. Akwai Alhaji Anas, Lubel ne wani kome, ya kawo shinkafa buhu uku 50 kg, shuga buhu uku 50 kg a ba marayu. Akwai dubu ɗin da ɗari biyar daga wani bawan Allah shi ma ya ce a saka asusun marayu. wanda ya ce ni ina zaune a azare duk dare sai jinnu sun buge ni ai ka samu maganin jinnu daga yau ka ja musu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu ba za ka sake faɗa aljani ya dame ka ba a karamaka sai ta jan wannan zikirin kaga abin mamaki ka sake bugo mana kuma nan da kwana bakwai in kai wannan zikirin da yawa ka sake bugo mana kaga canjin da ka samu an kama mijina saboda satan da aka yi a motar shi Allah fitar da shi. A'a, an kama mijina saboda satar da aka yi. Ok, direban tirela ne? To ba kuma yayin an bincika za a ga waye mai gaskiya. Dan yanzu ba a saurin cewa wani ne mai gaskiya wallahi sai an yi bincike. Ina neman canjin aiki. To Allah ya canza maka wanda ya fi alheri. shi kaga wannan ma aikin gare shi alheri ina neman jari to Allah ya bada jari mai albarka sauran bukatu na alheri Allahu nas'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal gina Allahu nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharr kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa lam na'lam wa nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك